nake ka zan je lalle saboda muna da biki zaki je lalle eh mana ah, ah. kar ki kuskura Ah ni ba abin da zai yana ni zuwa lalle tunda an ce an daga zabe gaskiya ka bar ni je nayi lalle to albishirinki ina jin ka saboda an daga zabe kike so ki je ki lalle saboda an daga zabe kike so na je nayi lalle to kina son Buhari ina son Buhari kina son mai malabu ne ina son mai malabu kina son bala ba mai basa Allah ya yarda ina son mai shinkafa kina son Ibrahim Umar ina son Ibrahim Umar kina son Lawan Shatima in Allah ya yarda to in aka tsalla kafi kama akwai Isiya daya insha Allah ga Shiro Mabuba a Damagun in Allah ya yarda ga Saminu Musa Lawan a Nigeria insha Allah nan ga kuma Abdullahi ba Bazuwa Allah ya yarda to waɗannan da na irga miki gaba ɗaya mutanen arziki ne sai da aka haɗu jama'iyar apc ta istahara a kansu ta gaba su da kuskure a jikinsu mutane ne masu ɗa'a eh. to yanzu kina buɗe min ido zaki je ki lalle dan an daga zaɓe to an daga zaɓe to to halima joda eh. halima kiyari alkamar gudi eh. ta ce to in gaya muku duk matar da ta kuskura ta yi lalle idan ta je zaɓe za ta rage kuriya ta kat rida ba zai ɗauki hannu mai lalle ba. Kaga muna son aisa kuma Allah ya da lalle ba. To ta ce daga nan zuwa ƙarshen watan nan. halima joda ta ce don allah mata su yi haƙuri matan apc sai an gama zaɓuɓɓukan nan kam ta ce in lalle ne za ta kawo muku kwantinan lalle guda ah. kwantina za a kawo ta lalle kin san dai ba taba kawo kwantinan lalle ba ko akwai kwantinar shinkafa akwai kwantinar gishiri mm, akwai kwantinar siga akwai kwantinar atamfa to halima joda ta ce matan yoba za ta kawo musu kwantinan lalle eh. kuma daga inda ta yi oda akwai mawaƙiyar nan ta indiya lata mangashka to ita ce mai kamfanin lalle a indiya halima joda abunta ta siyo lalle za ta raba matan yoban aka zaɓi jama'iyyar bbc kowace ranar ta lalle a zo ga mai mala ya ci ga buhari ya ci ga sanatoci na abc ga halima joda a gefe ga lawan shatima yashi yawa to ƙarshen sako ki gaya kishoyinki duk wacce ta yi lalle kafin zaɓe ni da ita